ga watan tara shekarar miladiya ta 2008 a inda muke cikin tafsirin alkur'ani mai girma tafsirin surati hud mun tsaya akan aya ta 43 za mu tashi akan aya ta 44 hmm? eh za mu tashi akan aya ta 45 na a kafin nan za mu ansa waɗannan tambayoyi da wannan ya rubuto Eh, yana tambaya akan qiyamul laili ko kuma a ce sallar tarawihi shine yake cewa wai shin ya annabi sallallahu alaihi wasallama yayi shi ne kai tsaye bayan sallar isha'i ko kuma sai da dare yayi aka an yi bacci an farka sannan aka yi shi to wannan tambayar ba ta da ma'ana in aka ce ƙiyamun laili in bayan sallar isha'i tun daga nan lokacin ƙiyamun laili ya fara za ka iya nafilfilu a duk wani lokaci ko farko ko tsakiya ko ƙarshe annabi sallallahu alaihi wasallam duk ya yi ƙiyamun laili a farkon dare ya yi a tsakiya ya yi a ƙarshe kamar yadda ya zo a hadisin aisha wanta ha a ƙiyamuhu ko salatu ila sahar daga baya ya kasance yana yi a a sulusin ƙarshe na dare saboda haka in a farko kai kiyamun laili ne in a tsakiya kai kiyamun laili ne in a ƙarshe ma kai sulusin ƙarshe kiyamun laili ne saboda haka ka ce annabi yana yi ne bayan isha'i ko ku sai bayan an yi bacci an farka wannan ba ta da ma'ana idan cewa da zarar aka yi sallar isha'i to daga wannan lokaci kuma ana iya fara kiyamun laili wanda ya ga dama yayi kafin yayi bacci wanda ya ga dama ya bari in ya bacci ya farka wanda ya ga dama a tsakiyar dare wanda ya ga dama a farko wanda ya ga dama a ƙarshe duk wanda kai sunna ce annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kowanne daga ciki duk da daga ƙarshe ya mai da qiyamul layl din sa a ƙarshen dare sulusul akhir min al-layl wanda shine al-afdal shi yafi dacewa kai bacci sannan ka farka amma da zaka yi din kana ga in ka kwanta bacci ba ka tashi ba to ba wani abu ba kai wai wani abu da ya saba sunna ba don haka tambayarsa ta biyu da yake cewa kuma waye ya fara sallar tarawihi kai tsaye bayan sallar isha'i wannan tambayar ma ai x za ka samu ta kawai ba ta da guri ne shin sunan tarawihi ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallama a qiyamul laili ana cewa qiyamul layl wanda ya zo a cikin nusus na hadisi ce qamal laila ko qamal lailata ko qiyamu ramadan man kama ramadana imanan wahtisaban malamai sun kira shi tarawih wannan sunan bai zo a cikin nasi ba cewa a kira su tarawih amma sun kira shi tarawih saboda ana yin shi akan dan huta tsakanin raka'o'i tsakanin sallama da sallama saboda sukan tsawaita karatu to wannan hutun da shi yasa ake kira shi tarawihi kawai saboda haka istilahi ne ba wai wani abu ne na wajibi sai ka kira shi da wannan ba ana ce mashi salatul witr duk qiyamul layl din gaba ɗaya ana iya kiransa salatul witr autaran annabi sallallahu alaihi wasallama bi wahidatin wa autara bi thalathin wa autara bi khamsin wa autara bi sab'in wa autara bi tis'in wa autara bi 11 raka'a wa bi 13 raka'a duk zaka ji ana kiran wannan sallolin da da da sunan wutiri a ce yayi wutiri da raka'a daya yayi wutiri da raka'a uku yayi wutiri da raka'a biyar yayi wutiri da ainihin raka'a tara za ku bakwai yayi da tara yayi da sha ɗaya yayi da sha uku sauraka in dai har za ka yi salloli a samu ɗaya wacce ba ta da ‘yar uwa raka'a ɗaya wacce ba ta da ‘yar uwa wacce take mara to shi kira an samu wutiri na kaga ɗaya wutiri ne uku wutiri ne biyar wutiri ne hakanan bakwai wutiri ne tara wutiri ne sha ɗaya wutiri sha uku wutiri sauraka ana ce masa yawon abin nan salatul witir in an ce salatul witir kakka ɗauka ƙwayara ɗaya ɗin da ake a kasa ita kaɗai ce ta cancanci wutiri sauran duk ba wutiri ba ne waɗannan rakoin gaba ɗaya da wannan ta ƙarshen da aka haɗa su ake cewa wutir in an ce wutir ana nufin abin da bai za a samu ɗaya wanda bai da ɗan uwa wanda yake mara da hausa a ce mara wannan kuma a ce cika an gane wannan shine wutiri to akan kira shi salatul witir saboda karshe za a bar guda ɗaya wacce wacce ba ta da uwa. don haka in ka kira shi salatu ƙiyamun lail ka kira shi tahajjud ka kirawo shi salatu tarawe ka kirawo shi a salatu lutir duk ma'ana ɗaya yake nufi ba bambanci kowanne ka kirawo duk ɗaya ne sai kuma da yake cewa addu'ar onotul wutiri mutulak ne ko muƙayyad ne ni ban gane tambayar ba ban san me yake nufi da mutulak ne ko muƙayyad ba ne yana nufin muƙayyar ne da wasu lokuta ban da wasu lokuta ko yana nufin muƙayyad ne da wani adadin kwanaki ban da wasu kwanaki ban dai san me yake so ya kawo itilaki da taƙi a nan ba in yana ji na sai ya sake bayyana ma'anar tambayar sa nan gaba sai kuma matsayin hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mata ta da ikama a sallah yace don ya taba jin wani malami Sheikh Abdullah Mutlaq ya yi hujja da shi akwai hadisi da ya ce laisa alal nisa azanun wala iqama amma bai inganta ba hadisi ne a cikin sunan al-baihaqi bai inganta ba ah, wasu sun suna hujja da shi don haka lokacin da ne maganar kiran sallan mata da iqama su ban kawo shi badan da shi da babu duk ɗaya ne hadisin da bai inganta ba ba a hujja da shi wajen a hana wani abu na yi magana akan cewa mace za ta iya yin ikama duk da cewa ko da ma ka ɗau hadisin ya inganta ba cewa yake in tayi tayi laifi ba cewa akai laisa alaihinna laisa ala kalmar ala tana nufin wajabci ma'ana ba wajibi bane akan su amma da sun yi babu komai don haka wasu daga cikin sahabbai duk sun faɗi wannan daga lokacin da sun tabi cewa ba wajibi bane akan mace amma dan tayi kuma babu wani abu la ba'as dan tayi an tambayi imamu ahmad game da kiran sallar kiran sallar mace mace za ta iya kiran sallah sai ya yi fushi wannan tambayar da aka yi masa sai ya fushi ya ce an ha an zikirin la zan hana ambatan Allah wato da a ce za ta yi a cikin mata 'yan uwanta kiran sallah ɗin ma da sauti wanda yake munhafid iya ya su ya su za ta jiyar babu komai babu komai akwai athar akwai athar nana na Aisha duk da cewa akwai magana akan isna'dinsa cewa ana yi mata kiran sa kanat wa tuqim wata ummun nisa da akwai rauni a cikin sanadinsa saboda haka akwai asar na magabata wanda suke cewa mace za ta iya yi ba komai don ta yi sai dai wajibi ne dole sai ta yi ko ba wajibi ba amma ba za ka samu nasin da ya ce katta yi ba wanda yake sahihi ya ce katta yi babu shi annabi yana cewa an nisa'u shaqa'iqur rijal maza mata shaqiqan maza ne wato a cikin ayyuka na shari'a shakikansu ne sai idan aka aka bambance aka ce wannan abu mace ta yi banda namiji ko abu kaza namiji ya ban banda mace to anan an samu togaciya sai ka tsaya inda aka tsayar da kai amma in babu togaciya sai ka bar abin ala umumihi ba za ka ware wani abu ka ce anan mace kada ta yi kuma ba ka da wani dalilin da ya ce mata kar ta yi din an gane ko saboda haka in ma ka ji wani malami ya kafa hujja hadisin yana cikin sunan al-kubra na bai haƙi wanda kuma bai inganta ba ta fuskar isnadi sai kuma maganar yin sallah bayan hudowar rana abin nan zama ana zikiri bayan sallar asubahi har rana ta hudu an taɓa yin wannan tambayar na ce ba zan iya tuno hadisin ba gaskiya wannan ba wai na kore cewa akwai hadisin ko babu ba amma ba zan iya tuno shi haliyan ba shi ma kuma bai kawo shi ba cewa yau ya ji wani malami ya faɗa cewa akwai shi to amma da ya kawo mana shi da mun ji daɗi kwarai da gaske waɗannan dai su ne tambayoyin da muka ganin za mu iya ansa a wannan lokaci za mu shiga cikin mu. bismillah malam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونادى نوح ربه فقال رب إن بني من أهلي وإن وعدك الحق وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين نعم <coughs> الله maɗaukakin أوكي ya ce ونادى نوح ربه النبي نوح ya yi addu'a ya kirawo ubangijinsa faƙala don haka ya ce rabbi in nabni min ahali ya ubangiji lalle ɗana yana daga cikin iyalina wa inna wa'adaka alhaq kuma lalle alkawarinka gaskiya ne wa anta hakimi hakimina kai ne mafi iya hukuncin masu hukunci don ba a manta ba a jiya mun ji yadda Allah maɗaukakin sarki ya bamu kissar da ya wakana tsakanin annabi nuhu alaihi salam da ɗansa yayin da Allah maɗaukakin sarki ya saki ruwan na sama da ƙasa ta ɓarke ruwa ta ko'ina. annabi nuhu alaihi salam ya kirawo ɗansa cewa ya zo ya hau tare da su ya bunayyar kan ma'ana wala ta kuma kafirin ka zo ka shiga tare da mu kada ka zamo tare da kafirai amma ɗan nasa sai ya ce sa'awi ila jabalin ya ne min alma shi zai tafi ya tare a gindin duwan dutsen da yake ganin zai kare shi zai masa katanga zai masa iyaka daga ruwa wanda suna cikin wannan tattaunawa wahala hala bainahum al-mawju fa kana min al-mughraqin ruwa abin nan igiyar ruwa ta zo ta shiga tsakiyar su nan da nan shi kuma ya kasance cikin waɗanda suke sun halaka to sai ubangiji yake gaya mana kuma daga nan ubangiji yayi shela ya kirawo sama da ƙasa akan cewa ta rike su rike ruwan su ويا أرض ويا سم يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلئي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين شيكنا ينزل الأمر أن كسا تابوشي Allah maɗaukakin sarki ya umarci ta tsotse ta haɗe ruwanta duka kuma ubangiji maɗaukakin sarki ya umarci sama ta rike ruwanta yanzu ƙasa ta koma busasshiya ke ƙasasshiya yadda aka santa kamar ba a taɓa yin wani abu ruwa ba na dofa nan ta je kuma wannan jirgin ruwa ya je ya tsaya jikin dutse wanda shine dutsen aljudi sannan ubangiji ya umarci annabi nuhu alaihi salam da mutanensa cewa su fito daga cikin wannan jirgi to bayan komai ya lafa ƙura ta lafa komai ya nutsa hankali ya dawo wa kowa jikinsa muminai sun tsira kafire sun halaka to shine ainihin annabi nuhu alaihi salam ya sake tana ɗannan nasa a jiya mun ce wato dukkan bayanan da suke nuna abin nan Allah yake mana a cikin alkur'ani da abin da yake wakana na tattaunawa tsakanin annabi nuhu da ɗansa muna fahimtar cewa ɗannan annabi nuhu yana fahimtar ɗannan nasa ba kafiri ba ne tun da Allah maɗaukakin sarki ya gaya masa cewa kafirai fa su za a halaka su wala tu khatibni fil in zalamu innahum mughraqun kada ka yi mun magana dangane da waɗanda suka yi zalunci su fa tasu ta ƙare za a nutsar da su haka annabi nuhu alaihi salam an yi masa gargadi an yi masa gargadi cewa kada ya kawo wani magana kada ya kawo wani zance dangane da waɗanda suke kafirai wannan kawai za su nitse ne a cikin ruwa to sai kuma muka ga yana magana cewa ɗansa yana cewa ɗansa ka shigo ka shigo ka shigo kakka zama cikin kafirai fa kaga wannan magana ta nuna shi bai ɗauke shi daga cikin kafiran ba duk da wasu malamai sun ce a'a watakila kiransa yake zuwa ga imani Tun da yanzu ga azaba ta zo shi da kansa watakila zai ga a ah, to wannan abu ashe da gaske ne bara ya imani a yanzu ya zo ya shiga cikin jirgin ruwa wasu malaman sun faɗi haka amma dai a zahiri maganar sa da cewa kada ka zamo cikin kafirai yana nuna kamar ba bai fahimci cewa shi ba kafirin ba ne wato kamar ya dinga yi masa munafici ne a zahiri kamar yana tare da ubansa amma sai da lokacin da Allah ya so halakar da dukkan kafirai sai gashi tsamo tsamo a cikin ruwa ya kuma kiyarda ya shigo cikin jirgin ruwan nan tun da daman ubangiji bai yi zai zai tserar da wani daga cikin kafirai ba a wannan abin nan addu'ar da annabi nuhu yayi la tazar ala al-ardi min al-kafirin dayyara naka in tazarhum yudillu ibadak wa la yalidu illa fajiran kafara shi da kansa ya ce duk wani kafiri kada a bar shi a doron kasa shi yayi wannan addu'ar kaga ba zai zo kuma ya ce a bar ɗansa ba bayan ya ce kada a bar wani kafiri mai zaman gida ba tare da an halakar da shi ba kuma ya zo yana cewa a a ɗansa shi ya shigo kaga sai a ce to akwai son kai kuma a ciki ya za ka sai wa sauran mutane addu'a kai kuma ka nemi ɗanka gashi kafiri kuma ya shiga abin nan saboda haka malamai da dama suke cewa akwai abin da yake nuna cewa ɗan nan nasa yana masa munafici to shi ke yanzu ruwa ya zo ya abin nan har ya tafi bai san inda ɗansa yake ba ubangiji ya alkawarin zai tserar da iyalansa yana ga kuma ɗansa ai yana daga cikin iyalansa to shine nan kuma sai ya yunkura zai kuma addu'a ya kuma roƙon ubangiji in yana nan ubangiji ya tserar da shi in har ya je akwai wani abin da ya fake a jiki ubangiji to ya dawo da shi ya samu haɗuwa da ɗansa in ko baya nan to ubangiji ya yi masa rahama a ranar gobe kiyama wannan shine yunkurin da annabi nuhu alaihi ya yi na ya ceci ɗansa ko dai a nan duniya in yana da rai ubangiji ya kubutar da shi ko kuma in ya halaka cikin halakakku ubangiji ya kubutar da shi a lahira wa na da nuhun rabbahu sai nuhu ya kira ubangijinsa faƙala wannan faɗin da ta zo malamai sun ce wannan faɗin tana nuna cewa a wannan nada ɗin nan yana nufin aradan nida tunda inda a ce abin nan ne wannan faƙala ɗin fassara na daɗin ne abin da ya faɗa a na daɗin ne a kiran da ya yi to babu buƙatar fata zo sai dai a ce wa na da nuhun rabbahu ƙala ya zama na ƙala ɗin fassara ce ba sai an samu adafi bilfa'i ba amma idan ana nufin na da nuhun rabbahu ai arada an yadda uwa rabbahu na da bi ma'ana da'a da zama na daɗin nan fi'ili ne amma fi'ili ne mazi amma yana nufin yana nufin zai yi arada an yaf'al kamar yadda Allah yake cewa ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum kaga idza qumtum ay aradtumul qiyama ila salah shi yasa fa ta zo faghsilu wujuhakum dan haka shi yasa nan ma faqala din fadin ta zo domin an nuna maka cewa ya yunkura zai yi addu'a to sai ya ce rabbi innabni min ahli ya ubangiji ɗana yana daga cikin iyalina wa inna wa'adaka alhaq kuma alkawarinka alkawari ne na gaskiya wa anta ahkamul hakimin kuma kai ne wanda yafi kowa iya hukunci kaga anan duk dai bai faɗi bukatarsa ba amma ubangiji ya san me yake nufi tunda yayi ishara yayi hannunka mai sanda tunda yace innabni min ahli kuma ubangiji ya ce qulna mil fiha min kullin zawjayn ithnayn wa ahlaka illa man sabaqa alaihi alqawl wa ahlaka tunda an ce iyalansa shi ma su shigo to ga dana iyali na ne kuma bai shigo ba sannan kuma kai alkawarin mu zaka zaka tsirar da mu to ga dana kuma bai bai samu kubuta ba to kaga anan bai fito ya faɗi bukatarsa karara ba amma kuma yayi ishara zuwa ga bukatarsa wannan yana daga cikin ladabi wani lokaci wajen bijirar da bukata ka zuwa ga wanda kake da bukata a wurinsa ka yi ishara wanda da mai sauraren wanda abin ya shafa ya ji ya san mai kake nufi a azkuru hajati am kad kafani haya'uka inna shi matakal haya'u ce in faɗi bukata ta ko ku a kunyar da ke tsakaninmu da kai ta isa don na san ka mutum ne mai kunya in faɗa ko ka in faɗa wato kaga kamar taraddudi yake ya faɗa ko kai ya faɗa shi daga gani ya san cewa mai bukata ne daga jin wannan kalmomi ko bai ce mai bukata bane ya san mai bukatan ne in ba mai bukata bane me yana cewa azkuru hajati saboda haka da yace fa qala inna ibni min ahli dana yana daga cikin iyalaina wa inna wa'adaka alhaq kuma ka gaskiya ne wa anta ahkamul hakimin kai ne kafi masu hukunci iya hukunci ana hukuncin ka shi yafi dacewa da daidai sama da kowa hukuncin ka baya kuskurewa kuma hukuncin ka na adalci ne to shine sai yace قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين نعم سي الله ya ce يا shi يا كي النبي kai innahu laysa min ahlika shi wannan baya daga cikin iyalanka innahu amalun ghairu salih shi mai aiki ne aikin da ba na kwarai ba fala tasalni ma laysa laka bihi ilm kada ka roƙe ni abinda baka da ilimi a kansa inni a'izuka lalle ni ina maka wa'azi an takuna minal jahili ka kasance daga cikin jahilai to kaga anan Allah madaukakin sarki sai ya bashi ansa cewa wannan baya daga cikin iyalansa innahu laysa min ahlika bai ce innahu laysa ibnaka ba ya ce shi ba danka bane hmm? annabi nuhu cewa yi innabni min ahli dana yana daga cikin iyalina Allah da ya tashi bai ce shi ba danka bane sai ya ce baya cikin iyalinka an ga an ga ansar ko saboda haka waɗanda suke cewa ai ba ɗansa ba ne wai ɗan ruko ne akwai wanda suka ce ɗan ruko ne wai ya za a yi ɗansa ya zama kafiri saboda aka ɗan ruko ne ba ɗansa ba ne yana dai ce masa ɗansa ne don shi ya rene shi ya tarbiyance shi har ya girma wasu ma da suka tashi munana magana waɗanda ba su iya magana ba sai suka ce ɗan zina ne wai matar annabi nuhu ce take lalata har ta haife shi shi kuma yana da tan ne saboda wai Allah ya ce fakhana tahuma da ubangiji ya faɗa da raballahu masalan lillazina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata lut kanata tahta abdayn min ibadina salihain fakhana tahuma wai fakhana tahuma din dan sun yi musu ha'inci ta wajen zina suna karuwanci basu sani ba don haka har ta haife shi shi kuma wai duk ya girma yana da ɗansa ne to sai da wannan abu ya faru Allah ya ce ba ɗanka ba ne wannan magana ta yi muni har gara ta farko ma ka ce ɗan riƙo ne duk da sauƙi amma ka ce ɗan zina ne wannan wasu daga cikin shi'a sun faɗi wannan magana suka ce ai ɗansa ɗan zina ne kuma matarsa bagiyya ce wato karuwa ce bai sani ba fakana ta huma ɗin sai suka fassara shi da ma'anar zina ba wai hiyana a cikin addini ba a'a hiyana ta zina wanda kuma alkur'ani yana karyata wannan tun farkon abin nan tun farkon kissar annabi nuhu ɗansa yake kiransa ya bunayyar kan ma'ana wala takun ma'al kafir qala nuhu rabbi innabni min ahli haka ya kira shi ɗansa babu kuma inda alkur'ani ya ce ba ɗanka ba ne cewa aka baya cikin ahalinka baya cikin iyalinka amma ba a ce ba ɗanka ba ne sannan a jefi mutum a jefi mutum da cewa matarsa karuwa ce wannan shi ne mafi girman zagin da za ka yi mutum mutum ka dubi matarsa ka ce ka ce ai wannan mijin karuwa ne ai karuwa yake aure ka gama zaginsa domin arramiyu bil fahisha min a'zami ma yushtamu bihi al-mar shi yasa zamu ga ar-ramyu bil fahisha ka ce ma wani mazinaci ko dan zina ko wani abu irin wannan musulunci ya shar'anta haddi akai dole sa'iril ma'asi sauran laifuffuka ba a shar'anta haddi akai ba an shar'anta haddi akan ƙarya an shar'anta haddi akan giba duk ba a shar'anta haddi akan wannan ba amma aka shar'anta haddi akan ka jefi mutum da alfasha saboda wannan ya fi cutar da mutum sama da komai yanzu don ka cewa mutum ka cewa mutum kafiri ne misali ya tabbatar da cewa ba haka ba ne abu ne mai sauki a kan shi yana aikata aikin musulmi kaga shi kenan ya wanke dukkansa daga wannan abu amma in ka jefe shi da zina ko ka ce ɗan zina ne ko ka ce matarsa tana zina ba zai iya yin abin da zai wanke kansa ba tunda wannan wani laifi ne da ake yin shi daman a ɓoye saboda haka ubangiji ma ya shar'anta wato haddi akan wannan cewa duk wanda ya jefi wani ga haddin da za a yi masa na ƙazafi sannan kuma a jefi mutum a ce wane yana zina wane ɗan zina akwai isha'atul fahisha akwai isha'atul fahisha wanda ubangiji ya hana wannan ya hana waɗanda suke son su yada alfasha a cikin a cikin mutanen da suke mumine cewa suna da azaba mai rira na gobe kiyama to kaga a zo a ce ai matar annabin Allah zina take yi ba ba shakka babban babban abu ne amma a gurin ahlus sunna abinda suke cewa ma zanat imra'atu nabiyyin qat ma bagat imra'atu nabiyyin qat babu wata matar wani annabi da ta taba karuwanci wannan ita ce aqida ahlus sunna haka abdullahi dan abbas ya faɗa da sauran magabata haka suka faɗa ma zanat ma bazat imra'atu nabiyyin qat ko ma zanat imra'atu nabiyyin qat babu wani annabi da matarsa ta taba yin karuwanci kuma ubangiji da yace innahu laysa min ahli, abinda malamai suka ce kamar irin su Abdullahi dan Abbas wanda shine turjumanul Qur'an mm-hmm. wanda annabi yayi masa addu'a Allah ya sanar da shi alqur'ani ce laisa min ahlik laisa min ahlik alladhina wa'adtu bi inja'ihim wanda nayi alkawarin zan kubutar da su zan tsirar da su baya ciki baya daga cikin iyalanka da zan tsirar tunda daman ya ce illa man sabaqa alaihi alqawlu kaga kenan wanda maganar ubangiji ta riga ta gaskata a kansa cewa shi kafiri ne zai halaka ko yana cikin iyalanka sai ya halaka don haka shi wannan baya daga cikin iyalanka da nayi alkawarin zan tsirar da su wannan shi ne ma'anar innahu laysa min ahlik kuma ubangiji ai ya ya ya ainihin yanke alaka da zumunci tsakanin wanda yake musulmi da wanda ba musulmi ubangiji ya yanke ya yanke zumunci la yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin babu zumunci kuma tsakanin kafiri da wanda ba mu'mini ba wannan washija ba za ta yi amfani ba wannan zumuncin ba za ta ba zai yi amfani ba zumuncin da yake amfani tsakanin mutum da mutum shine zumuncin da imani ne ya haɗa su aƙida ce ta haɗa su Allah ne ya haɗa su amma dukkan wani abin da zai haɗa su ba Allah ba to wannan zumunci ne na jahiliya a ce kai zaka ka riki wani ba dan wani abu ba kawai saboda zumuncin gari zumuncin ƙasa zumuncin yare zumuncin launi zumuncin nasaba da dangantaka amma ka manta da zumuncin da yake tsakaninka dan uwanka wanda Allah ne madaukakin sarki ya kulla shi ka saki musulunci ka rike jahiliya kenan su saboda haka ubangiji yake nuna wa annabi nuhu alaihi salam cewa wannan baya daga cikin iyalanka baya daga cikin iyalanka innahu amalun ghairu salih innahu zu amalin ghairi salih an sifanta shi da amalun ghairu salih dan mubalaga a wajen nuna bacin abin da yake kai na aƙida. kai ka ce shi ne ma aikin mara kyau aka ce shi aiki ne mara kyau ma'ana aikinsa sa baya da kyau shi yasa har aka bashi sifar ba ta zama ya zama shi ne masdar ɗin ma gaba amalun ghairu salih akwai ƙira da ta tace innahu amila ghayra salihin kaga wannan ta ƙara fassara maka ma'anar innahu amila ghayra salih wato ya yi aikin da ba mai kyau ba wato ya yi aikin kafirci saboda haka ya fita daga cikin iyalanka yana daga cikin jahilcin da rafilawa suke fadawa a ciki sukan girmama nasabar annabawa sukan girmama iyayensu da 'ya'yansu amma kuma za su iya zagin matansu yana daga cikin abin da shi'ar rafilawa suke fadawa cikinsa suka fada cikinsa su girmama iyaye da 'ya'ya amma kuma za su iya zagin matan annabawa kaga anan maganar da suka faɗa a game da matar annabi nuhu ko matar annabi lut zagi ne mata annabi lut ba ba ba ba ha'incinta shine tana gaya masu in yayi baki tana zuwa ta gaya musu su kuma mutanen annabi lut ai ba a zarrabe su da dabin mata ba dabin maza aka zarrabe su balle a ce har a ce matar sakaruwa ce a ta'tuna zukurana min al'alamin da wannan aka jarrabe su bin maza saboda haka matar annabi lutu ita ma ha'incinta shine tana tana nuna wa mutanen annabi lutu cewa ya yi baki abdullahi ɗan abbas ce ita kuma ha'incin matar annabi nu tana bin su tana cewa ku kyale shi mahaukaci ne mijina ne na san shi mahaukaci ne haka abdullahi ɗan abbas ce abinda take faɗa kenan da aka tambaye shi menene ha'incin nata yace kanat taqulu li na innahu majnun waccan kuma kana tadullu tadullu ala alal adyaf idan baki sun zo tana zuwa ta gaya wa mutanansa wannan shine ha'incin da ubangiji yake nufi fa kana tahu saboda haka suna girmama 'ya'ya da ainihin iyaye amma kuma za su soki mata shi yasa suka soki Aisha da sauran matan Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin mata annabi sallallahu alaihi wasallam banda sayyidatuna khadija babu wacce suke girmamawa ita ma saboda ita ce wata haifa fatima ba wanda suke ganin mutunci aisha suna jifanta daga cikinsu akwai waɗanda suke jifanta da ifk wanda ubangiji ya ainihin wanke ta innal ladzina ja'uki bil ifki haka ubangiji ya kira abin al ifk usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairun lakum haka ubangiji ya kira abin al ifk to kaga wani ya zo ya jefi sai da tuna aisha da abinda ubangiji ya wanke ta da shi ai babu munin da ya kan wannan ka ce annabin allah yana auren wacce take karuwa to maganar in banda an riga an faɗe ta kuma bayani ya zo kanta ba abin ka faɗa ba ne ma don ba ta da daɗin faɗa saboda haka sai ka ga wajen su girmama iyaye ko da mutum bai musulunta ba cikin iyayen annabi sai ka ga sun ce da shi musulmi ne ka duba baba annabi ibrahim azar sai suka ce ba baban shi bane wanda kuma duk alqur'ani tun daga makara har nasi ba inda aka ce ba baban shi bane duk a sunan baban shi yake fitowa wa iz qala ibrahim li abihi azar atattakhidhu asnaman alaha inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin qala ibrahim li abihi lokacin da ibrahim ya gaya wa babansa واذكر في الكتاب مري واذكر في الكتاب ابراهيم انه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت نوكينا بيو يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عسيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا كدوبا sau hudu ubangiji yana ta jira ya abati ya abati ba inda ya amme ta zo wai baffan sani amma ba shi ya haife shi ba kaga wannan duk kokarin wai a wanke nasabar annabi ne sau haka za a iya cewa ubansa bai yi kafirci ba wanda kuma alkur'ani ce masa ya abati ya abati ya abati ya babana ya babana ka ɗauke wannan daga zahirinsa zuwa ga wani tawili yana buƙatar dalili domin al'asulu shine hamlul lafzi ala haqiqati ko da waɗanda suke cewa akwai majazi abinda suke cewa al'asulu shine hamlul lafzi ala haqiqati shi majazi la yuqaru ilayhi illa bi qarina yani la yulja'u ilayhi la yusrafu ilayhi al-lafz illa bi sai kana da wani dalilin da zai saka ce wannan ma'anar ba ta kusan ake nufi ba ta nesan ake nufi sai ka kawo wani dalili da zai goya maka baya amma ka ɗauke ma'ana daga ma'anarta ta kusa ka kai ta ma'anarta ta nesa ba tare da wani dalili ba wannan ba sa samun karɓuwa a gurin malamai babu malaman da suke karɓar wannan saboda ka annabi ibrahim ubansa aka ce haka nan ya zo a cikin hadisin bukhari lokacin da za a zo da babansa haka ya zo a cikin hadisin bukhari annabi ya ce ba wannan da ake ce masa babansa amma ba babansa ba annabi duk bayanan da ya game da annabi ibrahim a babansa yake ce mana to waye kuma zai zo canza maganar kuma a saurare shi babu shi haka suke cewa abu talib shi ma wai musulmi ya mutu saboda mahaifinsa yi ali ne kuma baffan manzan Allah ne ce ai a musulmi ya mutu har ma wasu daga cikinsu suke ɗaukan suka ce wai sunan abu talib imrana kun san dalilin da ya suka ce sunan shi imrana saboda suratu ali imran inna allaha astafa adam wa nuhan wa ala ibrahim wa ala imran ala alamin wa ala imran din su ne su sayyidina ali da sauransu imran din shine abu talib to kaga wannan duk bai dace ba to zaka samu suna girmama nasaba ta fuskar iyaye da 'ya'ya amma kuma ta fuskar matan annabawa kuma sai su dinga sukansu zaka su soki matar annabi nuhu matar annabi lutu matar annabi sallallahu ko ba matan annabi sannan kuma kasancewar mutum ɗansa ko babansa ba musulmi ba kafiri wannan zai cutar da shi ba zai cutar da shi ba Allah ya kuri hayya min almayyiti wa ya kuri mayyita min alhayy yana fitar da mai rai daga matacce yana fitar da raye daga matacce kuma sahabbai da dama waɗanda iyayen suka mutu a kafirci wanda ya cutar da sahabbai sahabin da yanzu umar umar ɗan khattab ubansa al-khattab a cikin kafirci ya mutu ya cutar da sayyidina umar bai cutar da shi ba irin su khalid ibn al-walid mahaifinsa al-walid ibn mughira a cikin kafirci ya mutu wannan ya cutar da shi bai cutar da shi ba haka nan duk sahabbai manya-manya waɗanda annabi ya yi ma wasu bishara da aljanna daga cikinsu duk iyayensu sun mutu cikin kafirci wanda ya cutar da matsayinsu bai cutar da matsayinsu ba amma kuma ka ce wa mutum matarsa karuwa ce shi mijin karuwa ne kaga wannan zai cutar da shi ashe cewa ɗan annabi nuhu kafiri ne bai musulunta ba ba mumini ba ne ya fi sauƙi ba zai cutar da annabi nuhu ba sama da ka ce matarsa karuwa ce ta haife ɗan da ba nashi ba yake zaton ɗansa ne wannan sai ya fi cutar da annabin Allah sama da ka ce ɗansa ya mutu ba musulmi don wannan ubangiji yana yin abin da ya ga dama domin da a ce kowane mumini ba zai haifi kowa ba sai mumini da a duniya ba kafiri ko لو كان المؤمن لا يلد إلا مؤمنا لكان بنو آدم كلهم مؤمنين da ba mu daga adamu ne muke ba kullukum li adam saboda da duk waɗanda annabi adam ya haifa duk sai su zama mu'minai haka kaga shikenan babu magana kafiri kuma amma kuma sai Allah madaukakin sarki yake ga mana watul alaihim naba abnai adam bil haqq إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين هذا وكل شيء كسر هذا وانا مؤمني قاوانا فاجري تنتيري هرما ينا كسن كي شي يفعل سنة كسن كي الدنيا da annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa babu wata rai da za a kashe babu wata rai da za a kashe har zuwa tashin alkiyama face dan adam na farko dan annabi adamu na farko yana da wani kaso na laifi a cikin wannan kisan da za a yi saboda shine farkon wanda ya sunanta kisa hadisi ne sahihi yana cikin bukhari ma min nafsin tuqtalu zulman ila yawm alqiyama illa kana li ibn adam alawwal kiflun min damiha li'annahu awwala man sanna alqatl haka manzo Allah ya ce annabi adam annabi ne ya haifi wannan don Allah cewa dan annabi adam ɗansa ne amma kuma gashi abin da yake ɗauka na laifi har alƙiyama ta tashi ka ruba mutanen da ake kisa duba kashe-kashen da aka yi adada wanda ake yi yanzu dubinnai miliyoyin mutane da suka tafi kisa na zalunci ce duk kashe-kashen da amerikawa suke yi a duniya ana farubuta masa kamasho a ciki wanda ya cutar da adam bai cutar da shi ba saboda haka wannan amma da an ce a ce matar mutum a dinga nuna shi ana ci ai wancan matar shi kaza ce wannan dole zai cutu zai cutu kwarai da gaske shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka jefi sai da tuna Aisha ka duba sai da ila'i da matansa gaba daya ya kaurace musu tsawon wata guda yana neman shawara ma yanzu ya zai da matan nan ya zauna da su ko ma ya sake su saboda abin ya dame shi har ta kai lokacin da ya gane cewa munafukai su suke yada abin nan din ya tashi ya ce wane ne zai ya san min daga mutumin nan da ya cutar da ni ya cutar da iyalina ya yi magana a kan na da ni ban san komai tattare da su ba sai alkhairi kuma ya yi mummunar magana a kan ainihin mutumin da ni ban san komai tattare da shi ba sai alkhairi kaga annabi ya ce ya cutar da ni saboda ka zargi iyalin wani cutar da shi ne amma dan a ce dan wanda ya lalace wannan ba zai cuce shi ba ba abin da zai cuce shi saboda haka ubangiji anan cewa yayi innahu laysa min ahlika ba innahu laysa ibnaka ba ya kore kasancewar baya daga cikin iyalinsa domin imani shi yake kullawa idan har aka samu bambanci na aqida wannan musulmi wannan ba musulmi ba to shikenan ka duba abu lahab abu lahab ba babban annabi ne sallallahu alaihi wasallam ba yana daga cikin ali muhammad ta fuskar nasaba yana daga cikin danginsa amma idan muka ce allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad abu lahab ya shiga bai shiga ba baya ciki innahu laysa min ali muhammad yan ce abu lahab min ali muhammad kace innahu laysa min ali muhammad ba daidai kai ba daidai kai haka nan annabi nuhu alaihi salam a ce da ɗansa da ya haifa amma kuma bai bi aqidarsa ba innahu laysa min ahlika daidai akai saboda haka magana tana nan a yadda take ba ta buƙatar wani dogon tawili innahu amalun ghairu salih fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm kada ka tambaye ni abinda baka da ilimi akan sa kai baka san abinda dan nan naka yake ciki ba kada ka ƙara roƙo na abinda baka da ilimi akan sa yace inni a'idhuka an takuna min al-jahilin ina yi maka wa'azi ina gargaɗinka ka zamo daga cikin jahilai kada ka zama daga cikin jahilai ibn al’arabi yake cewa wannan yabo ba ne aka yi wa annabi nuhu alaihi salam cewa shi baya ciki don haka kai yayi abin da zai shiga cikinsu an gane ko shi ba jahili ba ne don haka kai yayi abin da zai shiga cikin jahilan kaga kenan shi yana cikin malamai da suka san Allah qala rabbi أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين يتي النبي نوح يتي ربي يا أبنجي إني أعوذ بك للني إنا نمن سري لكي أن أسألك ما ليس, بي ما ليس لي به علم in roƙe ka abin da ba ni da ilimi a game da shi wa illa tagfirli har idan baka gafarta min ba wa tarhamni akun min khasiri ka ji kaina to zan zamo daga cikin waɗanda suke hasararru annabi nuhu alaihi salam nan da nan da ubangiji ya ja kunnensa nan da nan sai ya rusuna wa ubangiji ya ubangiji ka yi min shamaki ka tsare ni kada in kuma komawa in roƙe ka abin da ba ni da ilimi game da shi abin da ba ni da masaniya game da shi shi ya sa wasu malamai suka ce kaga wannan ayat tana nuna ba daidai ba ne ka yi addu'a a da abinda ka san hukuncin shari'a a kansa ba abinda ka san ya shari'a take so ba me tana san abin ba ta san shi yin addu'a a nan kan wani abu ya dace ko bai dace ba daidai ba in kai haka ka abinda abin da ilimi a kansa. na haka annabi nuhu alaihi salam da yayi wannan addu'a bisa tsammanin ɗansa mutumin ƙwarai ne ubangiji ya ce a baka da masaniya akan wannan tun da kaga har ya halaka to baya daga cikin mutanen kwarai kuma daman waɗanda duk suke azzalumai sai na halaka su wala tuqatilni fil ladina zalamu innahum mughraqun saboda haka sai ya koma yana yana roƙon Allah ya tsare shi kada ya kuma roƙon ubangiji abinda ba shi da ilimi a kansa ya ce wa illa taghfirli wa tarhamni akun min khasirin in har baka yi min gafara ba kuma ka ji kaina ya gabatar da gafara sannan ya kawo jin kai daga baya domin har kullum sai an yi tahliya ne ake tahliya gafara kankare maka laifuffuka sannan kuma a yi maka rahama shi yasa har kullun sai an gabatar da kawar da abin da ba daidai ba kafin a zo a ce ga daidai din amma mutum yana bid'a ka ce ka hada masa bid'a da sunna kamar yadda 'yan tablik suke cewa wai in ka zo wurin mutane suna aikin alfasha da munkari kakka hana su kai umarce su da al in ka umarce su da al wai zai danda almunkar ɗin. din to wannan shi yasa in suka zo ana rawa ma za su iya shiga a ayi rawar da su wai wannan hikima ce ta da'awa so a ƙa'ida yan tabligh babu annahyu anil munkar sai dai al'amuru bil ma'aruf. wanda kuma wanda ya saba wa shari'a shari'a duk inda ta zo waɗanda abubuwan biyu haɗa su take yi ta amuru da bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa amuru bil 'urfi wa nha 'anil munkari haka ubangiji yake haɗa abubuwan guda biyu amma a ce a dau daya banda ɗaya. wai in an ɗau ɗaya ai zai kora ɗaya. ai kishiyoyi ne ubangiji ya san kishiyoyi ne amma ya haɗa su yace ka hana sannan yi umarni ka ce a bari sannan kuma ka ce a yi saboda haka manhajin 'yan tablik ba yi da kyau shi yasa su ko da jahilci ma za ka iya yin da'awa ba wai sai ka ilimi ba tunda an ce balligu anni walau aya suka ce to ko aya ɗaya ai ba musulmin da bai san aya ba don haka kowa mai wa'azi ne shi yasa za ka ga kowa cikinsu kai yanzu suka ci karo da kai sai su kwashe ka ku je ku yi ta wa'azi <laughs> saboda za a yi ta bankaura a yi ta ragamza Allah ya sauke to shi yasa ya ce wa illa tagfirli ya gabatar da gafara sannan ya ce wa tarhamni ya ce in baka yi haka ba zan zamo daga cikin azzalimai haka zaka ga annabi annabi adam alaihi salam qala rabbana zalamna anfusana wa illam tagfir lana wa tarhamna sai da gabatar da gafara sannan kuma maganar rahama ta zo Allah ya ce ya يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمصهم منا عذاب أليم to bayan jirgin ruwa ya gama tsayawa a jikin dutse ubangiji sai ya ce kila sai aka ce a nan ma an zo da sigar kila saboda siyakin issa ɗin yadda aka koro labarin ya tafi akan siga guda ɗaya akan salo guda ɗaya tun sanda wakila ya ardu bla'ima ake ta kawo shi da sigar majhul to haka ubangiji ya ci gaba da kawowa kila ya nuhu sai aka ce ya annabi nuhu ihbit bi salamin minna kaga kila din wannan eh bi salamin minna za ta fassara maka ubangiji shine mai magana yace ya nuhu ihbit ka sauko ka sauko daga jirgin ruwa da kai da waɗanda su kike ciki ko ka sauko daga dutsen da kake kai zuwa ƙasa tunda yanzu komai ya zawo normal komai ya daidaita Eh ihbit bi salamin minna ka sauko da aminci daga gare mu wato ka sauko cikin aminci da can ya roki ubangiji wani abu ubangiji ya nuna masa ba daidai yayi ba to don a ƙara kwantar masa da hankali sai ubangiji ya ce to sauko da aminci kaga wannan yana nuna cewa komai ya wuce kenan waccan magana duk da aka yi ta wuce yanzu wannan abin da aka ce kayi ba haka ya kamata kayi ba ka ɗauka kamar babu shi kalmar salam anan za ta ƙara kwantarwa da annabi nuhu alaihi salam za ta ƙara kwantar masa da hankali eh bit bi salamin minna ka sauko da aminci daga gare mu wa barakatin da albarkatai ka sauko da kai da waɗanda kuke cikin jirgi ubangiji zai haɗa muku aminci zaman lafiya ba tare da tashin tashina ba kuma a duniya sannan kuma za ku haɗu da albarkatai masu yawa alaika wa al'ummomin mimman ma'ak gare ka da kuma al'ummomi waɗanda suke tare da kai wasu malamai suka ce a mimman ma'aka ana nufin waɗanda suke cikin jirgin ruwan ubangiji ya kira wasu umam saboda kusan daga wajen daga gare su ne sauran al'ummomi duk suka suka abin nan suka haifu bayan da Allah ya halaka duniya kuma Allah ya dawo da mutanen annabi nuhu abin nan zuriyar annabi nuhu kuma daga nan ne sauran al'ummomi suka ƙara suka ƙara kafuwa shi yasa aka kira wasu wa umamun min mamma, suka ce a saboda ai a ciki din akwai mutum akwai dabba dabbobin ma ga sunan kala kala wanda su ma ai da al'ummomi ne وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ثم الأمومين سورة كأنشي وأمم من من معك أنا دا كيدا متانا دا كيشكي دا تنساي دا دا أبنا دا قوالي دا دا أبنا دا كيشكي جلقل وانا دا الأمومين دا كسوكو وبنجي يا مكو أمنتي يا مكو مو البركة wa umamun mimman ma'ak wa ala umamin mimman ma'ak wasu ka ce a umamun mimman ma'ak ana nufin wan zurriyar da waɗannan za su haifa shi yasa aka ce min man ma'ak daga al'ummomi waɗanda za su zo daga waɗanda suke tare da kai ma'ana 'ya'yansu da za su haifa wa umamun sanumatti'uhum wasu kuma al'ummomi sawaka wa umamun anan yi masa rufu'a khabar ne li mahzu mahzuf ay wa minhum umamun sanumatti'uhum masu yamassuhum na azabun alim daga cikinsu kuma wato cikin wannan zurriyar da za a hayayyafa daga baya kuma akwai wasu al'ummomi da za su taso su yi kafirci ubangiji ya jiyar da su daɗin duniya kaɗan sun maye masu minna azabun alim sannan kuma azaba mai raɗaɗi ta shafe su daga wajenmu to annabi allah yana gaya wa annabi annabi nuhu alaihi salam cewa ya sauko shi da waɗanda suke tare da shi daga nan kuma su ƙara raya duniya a ƙara samun ainihin wata wasu al'ummomi su kafu a duniya a samu harsuna daban-daban wannan shi zai nuna maka cewa harshe din nan ilahi ne na dan adam wato mutane suke zaunawa suke suke samar da harshe a tsakaninsu ba wai daga sama ubangiji yake jeho musu harshen ba kun san da can akwai sanda malamai suka yi ta ta ainihin musanyar ra'ayi a tsakaninsu wai alluga din nan istilahiyya ce tawfiqiyya ce ko tawqifiyya ce ubangiji ne ya karantar da dan adam harshe ko ko a dan adam su ya samarwa da kansa harshe wanda kuma duk abu ne da idan malamai suka koshi aka rasa kuma mai za a tattauna kowa ya gane komai an gane komai sai a shiga tattauna abin da ma ba da wani amfani to kaga waɗannan wanda suka yi saura wanda Allah ya ce waje Allah humul baqin zurriyar da suka yi saura din nan su kadai su suka haifar da sauran kuma al'ummomi daban-daban wanda kuma suke da yare daban-daban suke da abin da akwai hadisi da ya zo a cikin musnad da Imam Ahmad hadisin Samurah ibn dundub cewa annabi sallallahu alaihi wasallama hadisin yace annabi ya ce sam shine abul arab sannan kuma ham shine abul abul abul habash sannan kuma yafis shine abul turk wannan hadisi bai inganta ba ta fuskar sanadi akwai rauni tare da shi don haka Allah madaukakin sarki da ya ce zurriyar annabi annabi nuh ita ce ta yi saura kuma malaman ta su kwalkwale-kwalkwale suna mayar da jinsin samiya zuwa ga sam dan annabi nuhu sannan jinsin mutanen habasha da bakar fata zuwa ga ham sannan jinsin romawa turawa kenan da sauransu su kuma ana mayar da su zuwa ga yafisu shi ma dan annabi annabi nuhu ne wannan bisa kwalkwale-kwalkwale da binciken tarihi wannan shine kashe-kashen da da ake yi saboda haka zaka ga duk jinsin larabawa yana koma jinsi ne na samiya jinsi ne na samiya to kaga anan ubangiji ya ba mu labarin annabi nuhu alaihi salam kuma ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa wannan labari shi bai san shi ba mutanansa ba su san shi ba gaibi ne wanda shine ayar da take gaba ubangiji yake gaya masa yace tilka tilka min in ghaibi nuhiha ilayka ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين to ne Allah ce tilka min anba'il gaibi waɗannan tilka wannan ismul wannan damirul ishara ismul ishara yana koma ne ga ƙissa din tilka ay tilkal qissa waccan qissa min amba'il gaibi yana daga cikin labarurruka na gaibi nuhiha ilayka da muke maka wahayi muke maka wahayin su ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka kai da mutananka duka ba ku san wannan ba kai da mutananka duka ba ku san wannan ba min qabluha min qabli hadha gabanin zuwan alqur'ani wato gabanin alqur'ani ya sanar da kai kai da mutananka ba su sani ba akwai waɗanda watakila cikin ahlul kitabi sun karanta sun gani a cikin littattafai amma abinda suka gani abin nan da suka gani sun gan shi ne a dunkule a cikin abin da Allah maɗaukakin sarki ya karantar a alƙur'ani na kisar annabi Nuhu alaihi salam akwai abin da babu shi a cikin ainihin wancan waɗancan littattafai akwai abin da babu su kamar abin da ya shafi kisar tsakaninsa da ɗansa da kuma musanyen magana da suka ta yi da magana da ubangiji ya gaya masa da ƙarshe yayin da ya roƙi ubangiji ya tsirar da ɗansa duk wannan bai zo cikin tattafan waɗanda suka gabace mu ba a taura ko injila wanda ake karantawa saboda haka kaga ko da a ce akwai wasu wanda suka sani cikin wanda suka karanta kissar annabi nuhu a cikin littattafan ahlul kitabi ba su samu dukkan abin bayyananne da da tafasilin ba bayani daki daki kamar yadda. ya zo a cikin alkur'ani shi yasa ubangiji ya ce tilka min anba'il ghaibi nuhiha ilayka ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadha kai da mutanen duk ba ku san wannan ba zuwan alkur'ani Allah ya ce fasbir ka hakuri innal aqibata lil muttaqin lalle karshen al'amari yana ga masu tsoron Allah anan kaga ubangiji ya hada abubuwa guda uku akwai akwai tasliya ga annabi sallallahu alaihi wasallam akwai imtinani akwai kuma ainihin al-mau'iza akwai kuma at-tasliya a cikin aya guda ubangiji ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama shi da al'ummarsa an goranta musu cewa an sanar da su wannan wata baiwa ce ubangiji ya musu ya sanar da su abin da ba su sani ba wannan imtinani ne ubangiji yake musu sannan kuma aka yi musu wa'azi aka ce fasbir kai hakuri kissar ka za ta yi kama da kissar annabi nuhu kai ma kana kiran mutanenka sun sun taurare sun jajirce sun tsaya sun kibinka to a mutanen annabi nuhu su ma haka suka yi masa kuma da ƙarshe ai kaga yayi nasara ubangiji ya tsirar da shi da mutanansa waɗancan kuma an halaka su su yasa annabi Allah ya kwantar masa da hankalinsa yace innal aqibata lil muttaqin lalle ƙarshen al'amari yana ga ainihin masu tsoron ubangiji kaga anan a ubangiji yayi ta'aliki da wannan aya bisa ga kissar annabi nuhu alaihi salam don ya nuna a cikin a kissar annabi nuhu akwai abin da za a karanta na wa'azi mai wa'azi zai karanci abinda zai karanta na na ibar da fawaid daga cikin kisar annabi nuhu alaihi sannan akwai wasu abubuwa da suke da alaƙa da wannan kisa wanda a ƙarshe za mu faɗe su abu na farko kisar annabi nuhu tana nuna mana cewa asali asalin ɗan adam yana bisa kan aƙida ne mai ta ƙwarai wato aƙida ta ƙwarai ita ce farko ita ce asali gurɓatacciyar aƙida daga baya ta zo ta samu ɗan adam ba kamar yadda wasu masu bincike marubuta suke so su ce farko dan adam yana kan jahiliya ne da wasaniya da gumaguzanci daga baya a hankali a hankali a hankali har ya gane Allah daya a'a Allah ya saukar da annabi Adam alaihi salam kuma ya bashi shiriya fa in ma yatiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khawfun alaihim wala hum yahzanun ubangiji ya bawa annabi Adam shiriya don haka ƴaƴansa ma ya koyar da su musulunci shi yasa Abdullahi dan dan Abbas yace tsakanin annabi Adam da annabi Nuhu asharatu qurun wato ƙarni goma ne kuma dukkaninsu alal islam dukkaninsu kan musulunci suke kaga annabi nuhu ya zo ya samu ne bayan aƙida ta gurɓace ya dawo da mutane kan hanya Haka nan duk annabawan da suka zo suna zuwa su yi gyara ne bayan mutane sun karkace hanya su ta asali don haka hanya ta asali ita ce aƙida mai ta ƙwarai daga baya gurɓatacciyar aƙida take zuwa sannan akwai kissar da masu wasu littattafan tafsiri suke kawowa a wannan bigire littafan da suke tara abubuwan da ba su da asali ba su da tushe ana kawo kisar wai wani dogon mutum iwaja Ibn ono iwaj Ibn ono wai shi iwaja tun muna ƙanana haka muke ji in mun je tafsiri har muna son mu ji labarin iwaja saboda an ce shi da tufa da ya zo bai wuce idan sawunsa ba zan kalele ne an ce zira'insa dubu uku ne da ɗari uku da talatin da uku da sulusi haka kisar ta ce uku uku uku uku haka aka yi ta jera su saboda haka shi da ruwan tufa da ya zo duk bai wuce idan sawunsa ba in ya shiga ya tsuguna a ciki gaba ɗaya bai wuce ya zo masa kwankwasansa ba ya wuce nan don haka sai ya sa hannu ya lalubo ya ɗauko kifi ana faɗo fana duk ana mutuwa shi sai ya kamo kifi wai sai ya gasa shi da zafin rana sai ya ce ba matashi ya ɗora matashi a kafaɗa saboda haka wai waje shi shi bai shiga jirgin ba wai da annabi nuhu ya ce zo ya shiga sai ya ce a cikin a cikin wannan ɗan kaskon naka zan shiga wannan ɗan kwanan naka zan shiga to kaga duk anan akwai ma akwai ma abin da zai zama suka ga annabawa ya za a yi annabi a ce akwai wannan zan ƙalilan mutum shi kuma ɗan jirgin sa ya ce zo ka shiga <laughs> kaga ba zai yiwu ba sawa ka wannan kisar ba gaskiya ba ce kisa ce ta ƙarya ba ta da asali ba ta da tushe za ka same ta a wasu littafin tafsirai za su zasu sun kawo ta kuma har ana karanta wa mutane cewa shi iwaja shi iwaja ruwa bai ci shi ba bayan gashi Allah ya ce waje Allah zurriyatahu umul baqin su kadai suka yi saura haka Allah ya ce ba wani iwaja sai suka ce wai shi baya cikin baya cikin zurriyar tashi to ya aka yi saura kuma sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna allaha khalaqa adam ala suratihi tuluhu 60 zira'a fama zala al-khalqu yanqusu ila al annabi ya ce Allah ya halicci annabi adam bisa kamanninsa tsawonsa zira'i 60 amma shi waje an ce in dan annabi adam ne ya za a shi kuma ya zama tsawonsa zira'i 3000 an ce tsawon annabi adam zira'i 60 shi kuma wani a ce 3,333 da sulusi ɗaya bisa uku saboda kaga wannan hadisi ya nuna abin karya ne saboda kissa ce wacce take ba ta da inganci sannan akwai hadisi shi ma da ya zo cikin littattafai waɗanda suke sun kawo hadisai ruɓa-ruɓa wani hadisi da yake cewa wai a rajab ne aka ɗauki annabi nuhu alaihi salam cikin jirgin ruwa kuma ya yi azumi a wannan watan ya kuma umarci waɗanda duk suke tare da shi a cikin jirgin ruwan cewa su yi azumi kuma wannan jirgin ruwan ya yi tafiya da su tsawon wata shida ƙarshe a cikin ashura ƙarshen ashura jirgin ya tsaya sannan kuma annabi nuhu alaihi salam ya azumci wannan lokaci shi da dabbobin ma da suke tare da shi duk su ma suka yi azumi ta wannan hadisi ne maudu'i hadisi ne bara gurbi mara kyau za ka ji masu faɗar falalar rajab suna kawo shi ce annabi nuhu a cikin a cikin rajab aka dora shi a cikin jirgiwa kuma a cikin rajab aka tsayar da shi don haka shi ma annabi nuhu yayi azumi a rajab domin an tsayar da shi don haka shi ma ana yin azumi a rajab wannan yana daga cikin abinda da ake faɗa na falalar wannan azumi da ake ci azumin tsofaffi haka wannan duk bai inganta ba wannan ita ce kisar annabi nuhu alaihi salam da ubangiji ya bamu sai kuma ya biyo bayanta da kisar annabi hud wanda zamu karanta ta insha Allah daga gobe wa sallallahu wasallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in